إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya تتبتد الله سبحانه وتعالى da ya sake haɗa mu a yau lahadi uku ga watan ramadan a wannan shekara ta 1433 kuma daidai da 24 ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2012 miladiya muna godin allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana mana roƙon shi da kuma ya cika mana wannan ni'imar ya sanya mu cikin yantattu a wannan wata mai tana albarka ya karbi dukkanin nau'ukan ibada da ake gabatarwa da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka a jiya cikin su wannan sura mai albarka suratul nahl a inda muke karanta ayoyi hudun karshe da suke magana akan abin da ya shafi da'awa inda Allah subhanahu wataala yake cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عند مكة بيان هرمك زكاة بندي شفحين دعوة makai magana Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hanyoyin da'awa a cikin wannan sura a cikin waɗannan ayoyi ya ce udu ila sabila rabbita bil hikimati hanya ta farko kenan wal mau'izatil hasana hanya ta biyu kenan wajadilhum billati hiya ahsan hanya ta uku kenan maka ce dukkanin hanyoyin da'awa da ake bi suna komawa zuwa ga ɗaya waɗannan rassa ne waɗannan manya-manyan tirakun da'awa guda uku to dai zama alhikima yin hikima kuma shine sanya abu inda ya dace a lokacin da ake bukata ki daga murya to daga murya ita ce hikima a lokacin a lokacin da ake magana ki san ku da murya ki murya ki kasa kasa to yin murya kasa kasa ita ce hikima a wannan lokaci ma'ana hikima shine sanya abu mu'amalanta abu a inda abin ya dace a daidai wannan lokaci idan ya kamata a daga murya sai mutum bai daga murya ba to bai hikima ba a wannan lokaci bai bi hanyar da'awa da ake bi ba a lokacin da aka ce mutum ya kasa da murya sai bai kasa da murya bai daga murya to bai hikima ba ai yana da cikin hikima na da'awa inda Allah subhanahu wataala ya sanya annaban sai zare wasu takobi akan sun ki karbar wa'azi din akai ghazwatu badar akai ghazwatu khandaq akai ghazwatu uhud akai tabu akai akai je tabuka da duk sauran yaƙoƙi da akai yi ai duk babu ne hikima kuma da ke ko ba za a ce hikima shine kawai mutum ya tsaya a ruwan sanyi akwai doshi ba inda ya kamata a ruwan sanyi sai a ruwan sanyi wannan ita ce hikima wannan lokacin inda ya kamata a ɗibi ruwan zafi sai a ɗibi ruwan zafi a daidai wannan lokacin ita ce hikima a wannan lokacin shi yasa muke bayani ji akan na hikima saboda ka sai mu fahimci me ake nufi da hikima hikima shine mu'amalar da abu a daidai inda wannan abin ya dace a yi amfani da shi wannan ita ce hikima hanya ta farko kenan hanya ta biyu wajadilhum abin wal ma'izatul hasana shine da wa'azi mai kyau wa'azi alhasana ya zama wanda yake mai kyau shine al-imam ibn qayyim yake cewa al-qabil alladhi indahu naw'u ghaflatin wa ta'akhur mutumin da in an faɗi wa'azi in an faɗi in an mai nasiha in an mata nasiha in an tunasar da ita za ta karba amma kuma duk da haka akwai ghafla akwai dan musuwa akwai mantuwa tare da ita kuma akwai ja da baya ma'ana ba da zarar kin ce ta yi take yi ba to wannan da abul mauzatul hasana sai a mai wa'azi da kyakkyawan wa'azi wanda yake shine al'amr wa nahyi al maqrun bi targhib wa tarhib ayi umarni da kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan halaye da halaye na madalla kama daga abin da ya shafi tsantsar tauhidi wanda yake shine babban abin da Allah ta'ala ya umarni da shi da kuma hani da shirka wanda yake shine mafi munin abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana sannan da biyayya ga iyaye ga biyayya ga malamai da neman tsaftataccen ilimi da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da nuna soyayya da bayyanar da soyayyar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sauran nau'uka na ibada da ke suna karkashin umarni da kuma nau'uka na abin da aka hana mutum ya hannu malai ke cewa wanda yake wannan ya gomu ya haɗu da tarihi da kwadaitarwa wa tarihi da tsoratarwa wanda yake wannan kuma su ne madara su ne ruhi na ibada ya zama mutum yana yi domin kwaɗayin lada yana yi domin jin tsoron azaba ba wai yana bauta ma Allah a matsayin Allah yana Allah ba ko ya sa shi a wuta ko ya sa shi a aljanna wannan ya rage ga Allah wannan ba tauhidi bane kwata kwata ba shi da alaka kuma da tauhidi abin da ke da alaka da tauhidi shine abin da Allah abin da yake tauhidi shine abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul anbiya da ya lissafo annabawa ya lissafo annabi zakariya da mai ɗakin sa da bayar da Allah ta'ala ya musu na annabi yahya yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghban wa rahaban wa kamiluna khashi'in yace innahum lalle su da suka gabata innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa aikata alhairai iri daban-daban wa yad'una na ragaban suna bauta mana dan kwaɗayin ladan da ke wurin mu dan kwaɗayin rahaman mu dan kwaɗayin aljannan mu wa rahaban suna bauta mana dan jin tsoron azaba dan jin tsoron kada ki karba musu ibadarsu wa kanu lana khashi'in sun kasance gare mu kadai suke jin tsoro mu kadai suke jin tsoro inji Allah subhanahu wa ta'ala haka nan Allah ta'ala ya faɗi bayan sa mumuni a cikin suratul sajada yace ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijin su khawfan dan jin tsoron kada ya ki karbar ibadan dan jin tsoron kada ya azabtar da su wa tama'an suna bauta mishi don kwaɗayin rahamarsa don kwaɗayin ladansa don kwaɗayin aljannarsa to kuma kai in jiga dubu ayoyin alqur'ani mai girma haka suke Allah ta'ala yana cewa fattakun nar allati wa quduha an-nas wal hijara iddat lil mutaqid lil kafirin sai ce bashir lakin amanu wa amil salihati an lam jannatin tajri min tahti al anhar hakan Allah madaukin sarki ke cewa fa imma ya'ti yanakum min hudan wa man hudaya fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun kin gano kwadaitawa kenan fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'ata fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai Allah ta'ala ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun haka Allah ta'ala yake cewa bala man kasaba sayyi'atan wa hata bi nar hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus salihat ulaika kenan kullum sai ki kwadaitar ki razanar kamar da muka faɗa jiya idan wa'azinki ya zama na kullum razanarwa kike yi kullum ke yi sai mutane su ji cewar ai yanzu ko sun mutu ma suka nufa saboda tsabagen zafin yayi zafi babu ruwan sanyi sanyi koya akan wa'azin saboda haka tunda ko sun mutu mawata suka nufa bari ma ci su da tsinke kawai ko kuma ya zamana kullum kwaɗaitarwa ake yi ba sa taɓa jin akwai azaba ba sa taɓa jin ba ta taɓa jin cewar in ta sada ma Allah za a mata azaba ba ba ta taɓa jin cewar in an sha azumi ana ramawa ba ba ta taɓa jin cewar kaza ba ta taɓa jin cewar barin sallah da gangan dan ana fira don biki kawai yana zama da mutum kafiri ba ba ta taba samun wannan ba kawai falala take sani to kaga wannan kuma bai yi daidai da tsari na karantarwa ba isa Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا اله الا هو اليه المصير آية يتي غافر الذنب شنو غافر تزنبيني يا الله غافر تمنا وقابل التوب شنو كبن توبان يا الله كبن توبان shadidul iqab kuma shi mai tsananin uquba ne ga gafarta zunubi ga karban duba ga kuma tsananta azaba kenan kai tsaye mutum bai ba mutum bai samu lasisin ne ya bauta ma Allah ta ya bauta ma Allah ta'ala ba tare da jin tsoron azaba shi ba ko kuma a'a shi ya dinga bauta ma Allah ai Allah inna Allah ya dinga saba ma Allah da jin tsoron inna Allah ghafurur rahim ne eh inna Allah ghafurur rahim ghafurur dhanbi ne kuma qabilu tawbi ne kuma Shadidu da ya ne mai tsananin hukuma ne zai ƙawo ma'abucin ni'ima ne subhanahu wa ta'ala to wannan ne ma'anar al-mau'izatul hasana wa'azi mai kyau ne da za a ɗora mutane a kan su yi abinda aka sa su su yi su ji kuma in su in ba su yi ba azaba tana kansu su bar abin da aka ce su bari in ba su bari ba akwai abin da zai biyo baya gulma da annamimanci da ɗauke-ɗauken maganganu da barin sallah a kan lokaci saboda girki saboda fira saboda tayi bakuwa saboda tsaba ne tayi bakuwa har makaranta ma take daina zuwa ta shirya jakarta za ta tafi makaranta kenan sai bakuwa ta mata sallama me in zafi shi ba wuta ba ai sai ki ce da bako ta zo mu tafi idan kuka tafi makaranta ita ma sai ta karu amma ya za a ki ce wajen kin yi bakuwa shikenan kuma sai ki zauna idan baki ce da ita ku zo ku tafi makaranta ba gobe ma sai ta zo miki a daidai wannan lokacin to amma yanzu idan kika dauke ta ko ta kure ita makaranta wa'azin da kika ji ta ji in ya son maka dawo sai ai maganar abin da ya faru in tana son makarantar gobe sai ta dinga zuwa a daidai wannan lokaci in ba ta so Allah ta'ala ya tsare wata rana in za ta zo sai ta daidaici cewa lokaci gaba kina zuwa makaranta ina fata mun gane wannan da kyau wannan shine al-ma'izatul hasana wa'azi mai kyau sai Allah ta'ala yake cewa wajadilhum billati hi ahsan ka tattauna da su ka ja da su billati hi ahsan da hanyar da take ita tafi kowace hanya kyau ashe hatta a jayayya hatta a tattaunawa hatta a ki faɗa ta faɗa kuna jira da kyau akwai hanyar da ake bi akwai al-mujadala billati hi ahsan tattaunawa da hanyar wacce take hanyar ita take wacce ta ko wacce kyau dan Allah madaukakin sarki yana cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wala tujadilu ahlal kitab kada ku jayayya da ahlal kitab kada ku fada su fada su ahlal kitab kenan illa billati hiya ahsan face sai ta hanyar da take ita ce mafi kyau wannan ita ce ake magana kenan ta tattaunawa akwai wacce take buƙatar in kin faɗa kin faɗa kin faɗa sai ta ce to ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza to a wannan lokaci sai ki ba sai ki ba ta dama ta amayar da duk abin da ta ji dan galibi ne abubuwa ne da ko da zaman isra'iliya ce ne ƙarya ce da ƙarairayi ɗaya kenan ko kuma ce ya zama a'a musus ne na alqur'ani na hadisi musus ne na alqur'ani amma an fahimce su a baibai ko kuma ya zama na musus ne na hadisi ko dai hadisin bai inganta ba ko kuma shi ma hadisin an fahimce shi a baibai yana jira da kyau ko to kanga a wannan lokaci in kika saurari magana ta sai ki mata taujihi ki faɗa mishi abin da yake daidai ku lura da abin da nake faɗa mai an fahimci abu a baibai mutum ya fahimci abu a yadda ba yake ba abubuwan da suke haifar da haka ko da mutum ya karanta karatu da kanshi yana ganin ya fara tasa baki bari ya karanta da kanshi misali ɗaya zan baku akan wannan wani da ya tashi yana karanta cewa idan mutum ya rasu an sa shi a kabari manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya ce a sanya alladu a samansa alladu kaga lamun abin nan abin nan lamun kamariya da lamun da ba'un da nunu kuma shi ne ba idan kika gan shi haka ba tare da an mai wasani ba zai ba da ma'ana laban laban in kin sa ba'un fataha sai zama laban kenan in kin san mata kasara sai ta zama labin labin shine tubali karamin bogi laban shine nono da ake sha to shi da ya karanta sai ya karanta laban sai da haka in ake jana'iza sai da dubi nono ya zuba a saman kabari wai ya karanta na sulma ya ce a sanya nono a sama to kun ga wannan mai jinyo shi ne kan shi a daki ya karanta ya nazari ya kaza ya kaza ya kaza sai da inda an karanta ne a gaban malam ne in malama ce ta karanta mata da ba kai da haka ba sai a karanta labil kamar yadda yake so haka ana fahimtar nusus a baibai dole ka fahimtar da mutum dole ka bashi dalili dole ka bashi kaza dole ka bashi kaza dole ka bashi kaza shine wajajilhum billati hiya ahsan sai ke jayayya da su ka tattauna da su ta hanyar take ita ce mafi kyau idan kika samu suratul hud alaihi salatu wassalam in kika ga yadda annabi ina ne can ina ne can can bayan haka saboda haka ɗin ka sa can da to je ka sa can Suratu Hud kisar annabi Nuh alaihi salatu wassalam zaki ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya fayyace mana yadda annabi Nuh ya tattauna da su kamar yadda muka faɗa jiya cewar da'aman da'awa ne ta ce aikin annabawa kuma aikin annabawa na farko in kika duba suratul araf suratu hud suratu ash-shu'ara surorin nan guda uku za su fayyace maka yadda annabawa suke gwagwarmaya da mutanensu idan muka duba suratu hud Allah madaukin sarki yana cewa akan abin da ya shafi kisar annabi nuh alaihi salatu wassalam yake cewa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين yace tabbas mun turo annabi nuh alaihi salatu wasalam zuwa ga mutanansa sai shi annabi nuh alaihi salatu wasalam yace da su ga abin da ya faɗa musu yace musu inni nadhirun lalle ni mai wa'azi ne ni mai gargadi ne mubinin kuma gargadin ba a boye ba a bayyane Allah ta'budu illa Allah abin da wa'azin ya kunsa kada ku bauta ba kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim lalle ina ji muku tsoron azabar wani yini yinin kuma mai zafin gaske mai raɗaɗin gaske a wannan magana da ya faɗa akwai zagi eh akwai tozartarwa akwai habaici duk babu muku jibiyar da ya faɗa ya ce in nuna kuma nazirin mubin Allah ta abudu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim haka ya faɗa sai mutanen suka ce Allah ta'ala ce mana fa qala al allazina kafaru min qawmi ma naraka illa bashara mithluna wa ma naraka tabaka illa allazina hum arazibuna badi ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal kuma kadhibin sai masu faɗa a ji suka ce ma naraka illa bashara mithluna ba abinda muke kallon ka face mutum ne irin mu ba ka da bambanci da mu a ufbillah ɗaya kenan wa ma naraka tabaka illa allazina hum arazibuna ba ma ganin waɗanda suka bi ka a cikin mu sai kaskantattun cikinmu ne marasa aikin cikinmu su ma sai rasa aikin yi ne suka bi ka badiyar ra'ayi mutane da ba su da ra'ayi inda aka tura su suke bi haka suka ce wasu ne suka bi wanda su ne suka bi shi wa ma kuma alana min fadli kwata kwata ba ma ganin kana kai da mutanen ka kuna da wata fifiko wani fifiko wani matsayi a kanmu ballafin la kuma kazibin suka ce muna zaton ku kawai ku makaryata ne a ofbilla. kun ji abin da suka faɗa ga abin da ya faɗa ba zagi ba karotawa amma ga abin da suka faɗa da habaici da zage-zage da ashariya da mun mai abin faɗa ba baya faɗa qal sai shi annabi mu ya ce kun ga magana ta kenan ta biyu kenan ya a ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ce ya fi mutane na ku ban labari idan ni na kasance akan kwararan dalilai daga wurin ubangiji na ɗaya kenan wa atani rahmatan min indihi ya bani rahama ta musamman daga wurinsa fa umiyat alaikum kuma sai wannan rahamar ta aka makantar muku da ita goganta ba an nuzumukumuha wa antum laha yanzu zan tilasta muku dole ku bi alhalin ku ba ku ku bi kun ga da ya fara kaga hatta nan ba babu zagi wa ya qulu yace ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala wannan wa'azi da nake muku bana roƙon ku bana cewa ku bada kuɗi ku bada wani abu ba tukuci in ajabe illa ala Allah lada na ina neman shi ne a wurin Allah wa ma ana bi talibul ladina amanu ni kuma ba zan koyi waɗannan da suka yi imani ba dan so suke a kore su su kuma su zo su zauna dan ba zan so ya zama na gashi da da sabo da shi ga kuma wannan da kaza da kaza yana so a raba majalisin ne a ware nasu na manya daban a ware na waɗannan daban shine annabi ne yace shi ba zai kore su ba innahum malaqu rabbihim su za su haɗu da ubangijin su walakin ni arakum qawma tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane da suke jahita al'amura to shi wanda ya jahilci abu yadda ba yadda yake ba ya gane abu ba yadda yake ba ya fi kowa matsala don jahilci kowa neman tsarin Allah yake daga jahilci baki taba jin an ce kai kun ga ranar jahilci babu shi sai dai a ce Allah ba kuma kun ga ranar ilimi sai dai a ce kun ga ranar ilimi ba a taba cewa kun ga ranar jahilci yace ya qaumi ya ku mutane na man ne min Allah in taratuhu wa zai agaje ni daga wurin Allah daga azabar Allah in na kore su afala zakarun shin ba ku daukan wa'azi ne ba ku daukan tunani ne wala inda ya indi khaza'in Allah ni bana ce muku cewa bana faɗa muku cewar, taskokin Allah gaba ɗaya suna wurina ruwan sama ba da haihuwa ba da arziki ba da ilimi duk bana ce muku suna wurina wala a'lamu da ghaiba kuma ni ban ce muku na san gaibu ba in ji ba annabi daga cikin annabawa babban annabi farkon manzanni ya ce shi bai ci ya san gaibi ba amma rana ɗauka wanda sai zai ci ya san gaibi ya ta shafa labarin shi mu wala in ni malak ni kuma ba zan ce muku ni mala'ika bane ni ban ce muku ni mala'ika bane dan da sun ce shi mutum ne kun gane ko yace min ni ban ce muku ni mala'ika bane wala aqulu lil ladhi wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum ni kuma bana cewa ga waɗannan da idanuwan ku suke ganin su kaskantattu lan yutimmu Allahu khaira cewa Allah ta'ala ba zai taɓa su alheri ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shi kadai ne mafi sanin abin da ke cikin zukatansu inni idan lamina zalimin har in na faɗi waɗancan al'amura lallai na kasance cikin azzalimai yana ji na kun ji abin da annabi ya fada? qalu sai mutanen suka ce ya nuhu ya kai nuhu qad jadaltana dama wajadilhum billati hiya ahsan qad jadaltana tabbas kayi jayya da mu kun lura shi abin da ya faɗa ga abin da suka faɗa bai yi ashirwa bai yi komai ba dama wannan ya tsarka ku daga barin annabawa amma dubu abin da suka faɗa yana faɗa musu yana fayyace musu dalilai suka ce kar na. ka ja da mu ɗaya kenan fa aka farta jidalana kuma ka yawaita saboda magana ɗaya in yayi in suka yi ashar duk babu dalili a ciki amma kowace magana in za ku ga shi dalilai yake kawowa amma su duk magana da suka yi ba za ta mai da martani ga ɗaya ba sai da ai zage-zage Allah ta'ala ya sauke sai suka ce fa'ti na bi mata na in kunta mana sadiqin ka zo mana da irin azabar da kake mana alƙawarin ta in ka kasance kana cikin masu gaskiya kun ji fa qala inna ma ya'tikum bihi Allah in sha ma antum bi mu'jizin sai ce Allah ne zai zo muku da wannan azabar in ya ga dama ba ni zan zo muku da ita ba kullu annabawa da suke tattaunawa da magabtansu da maƙiyansu da mahassadansu suka ce ya yi duk abin da zai yi ya kawo azabar sai ya ce a'a Allah ne zai zo muku da azabar in ya ga dama wa ma antum bi mu'jizin ko kuma ba ku zama waɗanda za ku yi Allah ɗin azaba ta zo muku kuma ku sani wa la yanfa'ukum nasihi yake cewa da su nasiha ta da nake muku ba za ta yi muku amfani ba in aratu an ansaha lakum har in mai nufin ma'an muku nasihar in kana Allah yuridu an yi kun idan Allah yana nufin ya halakar da ku ne ya batar da ku huwa rabbukum shi Allah shine ubangijin ku shine mahalicin ku wa ilayhi turja'un kuma gare shi ake mai da ku duka ko ga da yake tattaunawa da su ya kawo musu wannan misali in sun faɗa ya faɗa ya yaya musu shigohin su ya basu dalilai ya tattauna da su ya buga musu misali to haka wannan ita ce mujadala bil lati hi ahsan haka in kika duba ayoyin alqur'ani mai girma haka suka danga fafatawa da annabawa dubi abin da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi wa qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika famtar alaina hijaratu min as-sama aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah ya manzo Allah sallama wa iz qala allahumma ka lokacin suka ce ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan alqur'anin gaskiya ne daga wurinka amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan azaba daga sama a'udhu billah ku lura in ban da jahilci ba abin da zai iya faɗa wannan magana ai kamata a yi su ce ya Allah idan wannan alƙur'anin gaskiya ne daga wurinka to ka shirya da mu ko shi bane ya Allah in dai wannan gaskiya ne daga wurinka ya Allah ka shirya da mu wannan ita ce magana amma sai suka ce ya Allah idan da gaske ne wannan daga wurinka yake ya Allah ka sauka mana da azaba to yan uwa jahilci wallahi jahilci ba karamar cuta bane Allah ta'ala yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa shanna ilaihim kullu shay'in qawlan ma kanu yu'minu Allah ta'ala yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika inda mun mun sauka musu da mala'iku daga sama abu na nau kenan na daya wa kallamahumul mauta aka tayar musu da matattu suke magana da su matattu suka ce da su mun je mun gano wa hasharna abu na uku wa hasharna kulle kullu shay'in qubulan muka taya musu da kowanne irin abu gashi a gaban su sai ga shi kurkuru sai ga aljanna sai ga wuta ma kanu yu'minu illa an yasha Allah ba su taba kasancewar waɗanda za su yi imani ba sai idan Allah ya ga dama saboda mu walakin na aktharuhum yajhalu mafi yawan su suna jahilta al'amar mafi munin jahilci shine mutum ya jahilci mahalicinsa wannan shine jahilcin da ya fi kowanne ya jahilci mahalicinsa ya jahilci a kan mai mahalicinsa saboda ya halice shi shi ya halice shi ne saboda ya bauta mashi ko ko ya halice shi ne saboda ya ci ya ƙoshi ya kole to wannan shine mafi munin jahilci ya zama na mutum ya jahilci saboda mai mahalicinsa ya halice shi raka dole a tashi tsaye a yi gangami a yi hoɓasa domin a yaye da mutane wannan jahilci da hanyoyi da ake bi wurin isar da da'awa su ne ilin da'awa kenan hanyoyin da ake bi don ki isar da a da'awa ki kai ta zuwa ga mabukata kuna jina da kyau ko hanyoyi ne da suke da yawa akwai hanyoyin da yake tun azal musulunci ne zo da su kuna jira da ke ko wasu kuma a'a musulunci ya wanke su ya saita su a dunkule a tura a mulmule idan muka ɗauki hanya ɗaya za mu ga takarka su da yawa in muka ɗauki alhutab hudubobi in muka hudubobi hudubobi wuri ne da ke tara mutane sosai da sosai in kun lura yanzu da nan ce ki faɗi hudu ba wace fa hudu ba za ki fara faɗa eh zan ki ce hudubar juma'a ko ba ke ba ki dubi hudubar juma'a adadin masallace da ke garin yana, masallace suna da yawa masallace khamsu salawat amma ki dubi in juma'a ta zo ai rufe kowanne masallaci an tafi masallacin juma'a kenan masallacin juma'a wuri ne da ke tara mutane sosai da sosai ɗaya kenan taron juma'a wurin da ke tara makusa kusa da nan nisa, akwai wanda ke baya shiga birni sai ran juma'a kaɗai Allah fata mun gwace tun karfe tara ya shigo birni zai zai sallar juma'a akwai wanda yake a'a ba zai fita ya shigo birni ranar litinin aiki ne shigo da shi ba zai bar ba zai tafi weekend ba ba zai koma karkarar su ba sai ya yi sallar juma'a da an ya idan da sallar juma'a sai ya kama hanya zuwa karkarar su in ya jera lahadi lahadi da kuma sai ya dawo to kin ga kenan akwai wurin juma'a mun barin juma'a wuri ne da ke tara mutane sosai da sosai yake tara na kusa da nesa yake tara na birni yake wuri ne da in an saki sako sakon zai kai sosai da sosai kenan a hudubobi muna da hudubar juma'a kana kina da ke hudubar ta nawa kenan ta daya muna da hudubar karamar sallah khutbatu salatul eid fitr kenan sallar idi kulura sallah ce da ta tara maza da mata mata hatta masu al'ada an ce su ji sallar idi in yaso idan aka zo sallah sai su ware wuri guda in aka kammala sallah kuma sai hudubar da ake ta ji zuwa gare su akwai wanda yake shi ya sallar abin da sobi yake shiga birni wani daga karamar sallah sai babbar sallah wannan yake shigowa birni ina fatan hukunci wannan da kyau sannan kuma ku dubi mimbarin sallar idi mimbari ne da shi kuma yanda ya dara na juma'a za ki ga masalatin juma'a suna da yawa in ake lura da na hausa salawat haka na masallatan sallar idi su kuma kaɗan ne in lura da na juma'a za ka ga dubu masallacin idi kaɗan ne da ake dubu dubun dubatan da ake isa mutane suke yaguwa ba wai ana zuwa ne ana zuwa sallar idi wani kawai don a saurari sallah sai ke mutum da an idar da sallah da ya kan garduma mashi ya tafi ba zai tsaya saurari saƙon ba ba zai tsaya saurari mai liman ya faɗa ba kenan muna da mumbari na biyu na hudubar sallar idi wanda yake ita ma tana haɗa na birni da na kawo da ma na kawo mafi nisa za ki ga ya shigo sallar idi hakan nan babbar sallah muna da mumbari na babbar sallah me nan? uku juma'a karamar sallah babbar sallah ma na hudubar juma'a hudubar karamar sallah hudubar babbar sallah da hudubar sallar roƙon ruwa idan aka yi kamfa aka yi fari aka yi kaza aka yi kaza ba zuwa ake a karanta dala'ilu ba wa zuwa a karanta ashafa ko a ce a zo a sauke qur'ani a'a abin da shari'a ta sanya a fita a sallar roƙon ruwa salatu da siska kuna da ke ko wannan shine abin da ake yi duk da cewar karanta qur'ani shi ma nau'i ne na abin da tabarruki da eh, tawassuli na Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama ga bayansa kenan muna kin da sallar roƙon ruwa limamin zai yi hudu ba zai wa'azantar da mutane zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza to kun ga a hutuba kadai mun samu bari guda nawa hudu in muka rufe da na biyar shine mundarin hudubar arafat mundari kwaya ɗaya tallin tal a duniya so ɗaya yake wanda yake wannan mundari shi kuma ya haɗa musulman duniya baki ɗaya kuma kin duk waɗannan hanyoyi ne da ake isar da dawa. a lokacin da kai hudu ba a sallar juma'a ka faɗa ka faɗa wani da inji zai ɗauki wannan maganar ya kai ta nisan wuri ina ka kuma fahimci wannan da kyau ko zai hakan na a sallar idi hakan na a sallar kaza dan wuri ne da ya tada na kusa da nesa ɗaya kenan a wanda ga karkashin wannan mun samu abubuwa guda biyar in muka je abu na biyu a ta'alim karantarwa karantarwa ba karamar wasila bace ba karamar hanya bace ta isar da da'awa tana isar da da'awa kuma tana haifar da malamai su zama masu da'awa kun fahimci da ke ko a nan a ta'alim muka ɗauke shi ma akwai abubuwa a ƙasan shi da yawa kamar ce da muka ɗauki al muka samu abubuwa guda shida a ƙasan ta haka nan yanzu muka ɗauki a ta'alim karantarwa kuma karantarwa muna da majalisul ilm al-khas majalisin ilimi na ɗalibai na musamman wanda yake za a karantar da su za a horar da su za a training nasu za a ba su aiki za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a karantar da su gado yanzu eh, an gazo an gazo an gazo wani tuna wani watakila a bakin bai fara cewar ana koyan gado shi ya tashi dai yadda ya sani kawai shi ne an mutu ya ne a kasa kaza a kasa a kasa kaza saboda ta akwai majalisi na ɗalibai na musamman da ake horar da su hanya ta nau kenan ta ɗaya za a horar da su yadda ake da'awa za a horar da su yadda ake isar da da'awa din za a horar da su kaza za a horar da su kaza akwai hanya ta biyu majalisar ilimi na kowa da kowa da ma Allah ta'ala ce abin nan fa'ati abin nan fa'ati dalqar ba haka wal miskin ka ba na kusa da nesa haƙƙinsa mana abin nan ka daina kowa haƙƙinsa wa ta kullu haƙƙin haqqahu ana sun mai fada yace wa ta kullu haƙƙin haqqa kowa ka ba bashi haƙƙinsa akwai wanda yake kowa kika dan shiga na hau da balaga to kuma ki wuce inda ya kama akwai kuma wanda yake shi na yau da balaga din nan shi yake sa wa yake baro inda yake duk ni sai ya zo dan zaki faɗa na da balaga da kaza da kaza da kaza da kaza to kaga kowa za a bashi haƙƙinsa kenan muna da madarsi na kenan na uku muna da makarantu da aka buga su madarisul islamiyya muna da makarantun islamiyya makarantu islamiyya manya-manyan hanyoyi ne na isar da da'awa za ki yi mamakin yadda da'awa take isuwa ta hanyar makarantun islamiyya wanda yake kididdiga tana nuna cewa kusan mawuyaci ki samu wani gida na musulmi da babu wanda yake yana zuwa islamiyya sawa'un magidanci ne wanda ake musu karatun su na karatun magidanta sawa'un na matan aure ne sawa'un na yara ne ashe ba karamar hanya ce ta isar da dama ba akwai yaro da yake cewa ya ga wani a gidansu yana sallah yana alwala sai ce mm, mm, mm, mu ba haka aka koya mana alwala fa a gida a makaranta ba a shi alwala nan da ke koya ma ɗalibai kika ɗauko buta kika nuna musu yadda ake yaro ya riga ya haddace duk wanda ya ga yayi ba irin yadda ya ga kin ba to ba zai ga cewa akwai matsala akan wani sai daga makarantu mu na islamiyya mu fahimci cewa ba karamin tasiri suke da shi ba kuma kuma shaida ne duk wacce duk wanda zaki ga ya zama amir a nss a makaranta ko ya zama ko ta zama amira sawa'un a secondary school ne sawa'un a jami'a ne sawa'un a poli ne zaki ga a da ta yi karatun islamiyya ba wai asalin karatun islamic studies da ta yi a makaranta ne kawai ya zama da ita amira ba ko ya zama da shi amir ba haka ne ko ba ka bane haka ne a sai makarantun islamiyya nan ba karamar aiki bane zaki ga yaran ku da suke zuwa islamiyya su ne malami yake cewa hey karanta wasu ba zai iya karanta shi ba zai iya karanta larabcin ba eh yana malamin islam studies amma ba zai iya karanta fatiya ba sai dai zai da ya ga ido ya karanta wani kuma za ga yan islamiyya ne suke ja ashe ba karatu na islamiyya ba karaman tasiri suke yi ba ba karaman hoɓɓasa za mu yi ba ba karaman sake ta hadith za mu ƙara renew nasu za mu ƙara diplomin nasu maga sun zama suna da hoɓɓasa wajen isa da da'awa muna da manya-manyan ɓangarori guda uku akwai ɓangaren yara ƙanana yana jira da ke ko yara ƙanana za a yi musu karatu ne ne da za su zama malamai nan gaba mazansu da matansu yana jira da kyau za a yi musu karatu ne da za su zama malamai ne nan gaba saboda ka za a horar da su za a ba su aiki za a ba su hadda wacce ba ta yi haddace ba ko wanda bai haddace ba a ce ta tsaye kuna jina da kyau ko muna da bangare na farko muna da bangare na biyu na abin da ya shafi matan aure su waɗannan za a musu karatu ne yadda za su gane ibadar su shine asali zakakure da ke cikin su sai a horar da su yadda za su daga karanta da sauran amma ka ga matakin da ka ɗauka akan yara ƙanana a ba za ka ɗauka akan magidanta ba ina ta hukunci wannan da ke ko sannan kuma akwai bangare na uku na iyaye maza wanda yake bayan sallar isha da zara an ci abinci sai ce wallahi ya gaji in ga dole haka za a maza a ce a tafi a akwai karatu akwai kamar da muka faɗa jiya sai a buɗe makaranta magidanta su dinga wallahi talla ya kamata a buɗe musu makaranta ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza da an buɗe makaranta da ɗalibai goma kafin kwana goma sai ki ga bai da ma goma za su tsaya ba ƙari ba rage har a kwana goma da abu ne ina fata mun to kun ga kowanne bangare nan ba karamin isar da da'awa ake yi ba kada mu wasa da waɗannan duk hanyoyi ne na zaki isar da saƙo su waɗannan su za su isar miki da saƙon kuna jira da kyau yanzu a ɗalibanki wata tana gwamnan da wata tana women day wata tana kaza ita ce amira a can shine amira a can shine ciyaman na da'awa a can shine na can a mss kin ga hanyoyi ne mutum ɗaya kika raina shi kuma ya je yana rainar yana rainar mutane da yawa yarinya ɗaya ɗaliba ɗaya kika raina ta je tana rainar wasu da yawa saboda kada mu wasa ina fata mun fahimci wannan da kyau kada mu wasa to kun ga wannan makarantun islamiyya kenan hakan ne idan Allah ta'ala ya hore miki a ki ne a ƴaƴan yan uwa ne a ƴaƴan unguwa ne ko kina da fada a ji ne don a samu ɗalibai da za a ɗauki nauyin su su je su karanto addini shi ma nau'i ne hanya ce ta isa da dawa ina fata mun fahimci wannan da kyau ki ɗauki nauyin ɗalibai ko kuma ki ɗauko ɗalibai daga karkararku ki kawo su nan garin na, a sanya su a makarantar koyon larabci da safe kenan da yamma kuma a sanya su makarantun islamiyya da daddare kuma a sanya su majalisai na ilimi ina jina da kyau da safe sun je makarantar koyon larabci da yamma sun tafi islamiyya an koya musu karatun qur'ani an koya musu yadda ake kaza an koya musu kaza an koya musu kaza da daddare an tura su majalisi na ilimi a cikin shekara shida sai ki ga sun tara kuma ya haɗa certificate din shi an samu mai firamare yana karantarwa yana kuma samun gada'awa kuma gadawa da inda haka ba sai a shiga dawa in lura ko gadawa mu in babu da'awa in babu dawa ga abin nan likitin ba a da'awa sai da dawa in ba haka sai a shiga dawa in an shiga dawa ba a dawowa Allah ta'ala ya sauke Allah ya sani to dole mu samu ɗalibai zakakurai ɗalibai masu hikima a ɗauki nauyinsu su je su yi karatu kuna jina da ke ko kada ki ɗauki cewar sai ɗalibi sai ɗanki a'a kan ki taɓa jin cewar sai ɗanki ɗani na duk wanda kina ga zai fi fa'idantu a cikin al'umma yana da hazaka yana da kaza yana da kaza ko inda ake bada scholarship ne ko sai ki mai hanya ya tafi sokoto ne ya tafi maiduguri ne ya tafi kano ne ya tafi zaria ne abu kenan ya tafi abuja ne a can ya tafi jami'ar sai a hada shi da wasu majalisai na ilimi ya dinga halarar waɗannan majalisai din yana karatu yana karantowa yana ƙara karatu in ya dawo sai ya zama jari a cikin al'umma sai ya zama jari a makaranta ko da makaranta ce sai ta tura shi ya zo ya zama jari a makaranta haka ake rayuwa hakan nan daga cikin hanyoyin isar da da'awa kenan mun ba hanya ta farko hudu ba mun faɗa abubuwa da yawa mu faɗi karantarwa mu faɗi abubuwa da yawa a ciki kun lura da ke ko ya a ƙarƙashin karantarwa wannan kaɗan muke faɗa ba duka ba a ƙarƙashin karantarwa za ki sanya littafai kamar ya littafai ɗalibai da ke gansu suna da hazaƙa shi yana da hazaƙa yana da fahimta matsalar shi littafin da aka ce a siya amma dai tafiya ce a ƙasa zai da ki sanyi da daga nan ko ina ne tafiya kilomita ɗaya kilomita biyu ba shi da wannan matsalar zai tafi amma matsalar shi ne kuɗin littafi ko lura da ke ko wannan sai ki ɗauke mishi kawai duk abin da yake bukata na littafi ga kuɗi yanzu ga naira dubu uku ya je sai duk littafin da ake bukata ina fata muku wannan da kyau a'a wata ce kina da dama za ki ba ta shawara in ka ba ta shawara za ta isar da magana ga yadda yake sai a buɗe ka ta fara labirari ka ta fara ɗakin karatu amma ƙarshe da littafan tafsiri littafan hadisi littafan akida littafan qira'at littafan fiqh littafan kaza littafan kaza littafan kaza sai ki ga malamai masu ba'awa su ma kuma an ware wata jibiya da ake horar da su ɗakin bincike kenan hakan nan muna da mimbari na wa'azi akwai wa'azi da ake yi a unguwanni kun ga shi ma yana tara mutanen unguwa baki daya da masu fahimta ta sama da masu fahimta ta kusa da masu fahimta ta tsakiya Wani ba a wannan wurin da babu inda zai je in dai danki da yake tarin shi ne ki ce zo makaranta sai ce ai yana da aiki yana kaza amma in yanzu an ce wa'azi ne to sai ki ga aga akwai wa'azi da ake hada shi a mataki na unguwanni akwai wa'azi da ake hada shi a mataki na karamar hukuma akwai wa'azi da ake hada shi a mataki na jiha mataki na kasa mataki na kasa da kasa duk waɗannan wurare da suke isar da da'awa da'awa tana nisa sosai da sosai saboda kada mu wasa akan waɗannan al'amura Wani da Allah ta'ala ya sa suna da mu'amala a waɗannan wurare da muka faɗa sawawan hudubobi ne sawawan karantarwa ne sawawan wa'azi ne kada su wasa da waɗannan mumbari wurare da ke isar da da'awa sosai da sosai hakan nan muna da hanya ta isar da da'awa ita ce al-muhadarat laccoci da ake bayarwa galibi na aka ce laccoci shine abin da ya shafi muhadara mawdu'iyya lacca ce da take da matashiya akan kaza za a yi lacca akan abu kaza za a yi lacca akan abin da ya shafi azumin watan ramalan za a yi lacca akan abin da ya shafi itikafi za a yi lacca akan abin da ya shafi zakar da kai za a yi lacca akan abin da ya shafi nafilfilin abin nan azumin da yake nafila za a yi lacca akan abin da ya shafi zamantakewa ina ka kuma fahimci wannan da kyau kun a akwai su wannan wuraren ana samun su a walimar aure duk wacce Allah ya sa tana da mu'amala ana cewa da ita ki faɗa a wurin walimar aure wurin walimar saukar karatu alkur'ani mai girma duk wurare ne da ba a wasa da su wurin isar da dawa wata fa in dai kin ta saurara to gidan biki aka je amma ba ta da lokacin makaranta ba ta da lokacin sallar kanta ba ta da lokacin kaza ba ta da kowane lokaci ita uwar ba ta dora ta ba himmata in za a yi mata aure a makare mata daki da kaya tsoraka tun tana yan shekara biyar da safe ta an ɗora mata kunu da hantsi an ɗora mata shinkafa da yamma an ɗora mata kunu da daddare an ɗora mata tuwo ina mata mugun wannan da kyau gaba ɗaya duk wannan zarfin zaman ɗin da safe tun da ba ta tashi ta ɗora kunu don a yi kunu na waɗanda na karin safe kunu da ƙoso da masa da waina da sauransu in an kammala kafin hantsi ya dubu da yi an ɗora abincin rana sha ɗaya ta zo ta ɗauki abincin rana an tafi an kai abincin rana yana ƙarewa an kammala mata koko na yamma ta zo ta ɗauka ta kai ko kuma yamma yana ƙarewa an kammala mata tuwo na dare ta zo ta ɗauka ba ta dawa gida sai ƙarfe tara tara dare, ba a ce neman kuɗi haramun ba ne yan uwa amma a wannan lokaci da aka ɗauka ina take da lokacin karatu in an zo ranar walima ta za ta aure a ce amma za ta karatu wallahi in kin ji tana karanta qul huwallahu ahad wallahi in kin ji tana karanta qul huwallahu ahad yake ce wannan a wurin tuwo ta tsince ta tabbas ba a makaranta ta tsinta kun gane wannan da kyau walima in an tashi aure a cika mata aiki da kaya ba ta da addini ba ta gane wankan tsarki ba ba ta san alwala ba ba ta san komai ba an je an samu wani an buga mishi ita Allah kuwa buga mishi ake wannan wannan buga mai ake buga mai ake Allah buga mai ake haba ma ba haka ake rayuwa ba ba haka ake rayuwa ba to wata sai a biki ne za ki same ta saboda ka a lokacin da kike walima wurin aure kike fara jawabi a wurin aure wannan dandazon jama'a din ba karamar alkhairi bane a wannan zuwan ne za ki musa da ita za ki ɗora ta tafi cewa ashe ma ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza kuna jina da kyau ko duk waɗannan ne isa da da'awa akwai addaurat daurori da ake shiryawa daurori da ake shiryawa daurori su ma hanyoyi ne na horarwa hanyoyi na isa da da'awa sawa'un a matsayi ne na jiha sawa'un a ina ne a ina a tara da zai tara ɗalibai da na kusa da na nesa ta yadda wani mafuti ne a inda yake amma idan ya zo daura sai ya bace bat aka yake in ya zo daura sai ya bace baki daya amma a makarantar su kuwa inda yake mabuki ne to amma za ki ga in ya samu caji ya samu horo na sati daya na sati biyu na sati uku na kwana uku sai ki ga malam ba karamar ci gaba aka samu akwai shirya mu'tamarat abin da ake kira conference taron kara ma juna sani shi yana ganin shi malami ne sai da ka ba bukata ya je daura ba bukata ya je majalisun wani ba bukata ya je kaza ya je kaza ya je kaza sai aka tara taron kara mu juna sani sai aka tara ire-iren su malamai kuna jina da kyau ko malami ki ke jin maganar malami da aka tara su ya ɗauki lokaci yana jawabi watakila da wani ya zo bayansa yanzu ba bayani na minti uku minti hudu sai shi ya fahimci cewa ashe duk abin da ya din nan tashar daji ya kama so daga taron ƙara ma juna sani yana wayar da kan malamai yana saita su yana ƙara tarbiyyanta da su yana ƙara cewar lallai wajibin su ne su tahi su ƙara bincike su tahi su ƙara ilimi su tahi su samu malamai sosai da sosai duk waɗannan hanyoyi ne da ake bin su domin isar da da'awa yana cikin hanyoyin da ake bi don isar da da'awa a tausi'at An kun lura ko wanda muka faɗa muna faɗa wasu abubuwa a ƙasan shi ta da inda za ki haɗa su duka za ki ga zuwa yanzu muna da kusan adadi mai yawan gaske a tauzi'at ne rabawa kin san wata ki ba ta kyauta ta iya amma ta sa naira goma ta sa naira hamsin ta sa naira ɗari ta sai vcd ko ta sa ɗari biyu ta sai dvd wanda ki haɗa mata sama da ƙasa amma in ne na fina-finai na hausa ko na nufanci ko na waye za ki ga a unguwa an santa ni sai kwanan nan ma nake jira akwai matan aure wai da aikin su kenan ba da ranti eh an dade da haka wai aikin ta kenan ba da ranti an yi sabon fim sabon fim ya fito shi kenan sai ki ga naira goma goma mutala mutala ake ta karba sai ga karamin yaro abin bakin ciki karamin yaro in ya ga fostar ɗan fim ya san sunan kowa sai ce wannan ita ce wance wannan shi ciyi da wani wannan shi ne wani wannan shi ne wani kuma abin da ya fi komai abin da ya fi wannan banda kai ci wai waɗannan yan fim ɗin su ake kira wai su suke surute da ake zaman aure su suke nuna wa mace da za ta zauna da mijinta matar da ta kasa zaman gidan aure matar da ta ɓalle ta je ta kama harkar fim wai ta za a kira wata ta gama mata aure shawara don Allah kun ji waɗannan abubuwa abubuwa ne suka fitina al'umma ki ta ƙara ma yaro karatu a makaranta ya kasa kina yana ƙara ne wannan waka fara shigo bakin to akwai abin da ya shafi at-tawsi'at raba abubuwa in duk abin da aka ce za ki raba to yana da kyau ki amfani da wata dama na farko abin da ya shafi watan ramadan abin da ya shafi watan ramadan wuri ne da ke tara mutane sawawun a tafsirin mata ne sawawun a tafsirin maza ne sawawun a ashen ne sawawun a tahajjud ne wuri ne sawawun a sallar idi ne wuri ne da ke tara mutane to duk abin da kika raba a wannan wurin kuna jira da ke ko duk abin da kika raba a wannan wurin abu ne da zai yi doguwar tafiya abu ne da ba zai tsaya a kusa ba zai yi tafiya tafiya mai nisa sosai da sosai hakan na abin da ya shafi aikin hajji duk abin da zaki raba in kika samu aikin hajji ba karamar rabuwa ake ba ai duk wacce ta je aikin hajji da duk wanda ya je aikin hajji ya ga da ake rabu kuna jira zaki ga wannan abin duniya ake rabawa an ba dan Najeriya an ba dan Ghana an ba dan Kamaru an ba dan Niger an ba dan Chadi an ba dan bahrain an ba dan kuwait an ba dan dan america an ba dan ingila an ba dan germany an ba dan rasha an ba dan china an ba dan kaza an ba dan kaza dan duniya ce baki da kuma abin da zai nuna miki duniya ce baki da ita ce asalin ka asalin kasuwar duniya ta duniya duk duk wani kamfani da ya kera abin da ya kera fatan shi ya ga ya sauke shi aiki haji ku lura da zarar alhazai sun fara zuwa da zarar abubuwa sun fara bayyana ina fatan ga wannan sai ki ga wata waya sai ki ga wani hanse sai ki ga wata kwamfuta sai ki wata gaba wata gaba saboda ne ita ce kasuwar duniya ta duniya ga duk da awa da aka raba yana yana tafiya inda ba kya tsammani yana kara da duniya ne baki da kuna ji da kyau ko ke ga akwai haflatu ziwaj taron aure kada duk abin da zaki raba ki yi amfani da shi a wurin taron aure kamar da na faɗa da su taron aure sawa'un ruwa nuna ne sawa'un waɗanda suka zo baki ne daga na nesa da na kusa duk abin da za ki raba in kika raba shi a wurin aure shi ma yana tasiri sosai da sosai don yana tafiya fiye da inda kike tsammani wata saboda wannan auren ta zo tun daga jas wata tun daga badin ta zo wata tun daga sokoto ta zo saboda wannan auren kenan wannan abin da kika raba yanzu ya tafi jos ya tafi ibadan ya tafi kano ya tafi maiduguri ya tafi gambe ya tafi bauchi ya tafi adamawa ya tafi kaza ya tafi kaza ya tafi kaza kana jina da ke ko hakan nan abin da ya shafi hafalatul aqiqa taron aqiqa abin da ake kira taron suna shi ma za ki ga ya tara mutane na kusa da na nesa taron jama'a ne za ki ga hannu waje unguwa shi ma wannan yana zuwa akwai hafalatul walima taron walima sauraron saukar karatun alkur'ani ce za ki ga taron da ake yi duk abin da za ki raba yana da kyau ki taru waɗannan wuraren haka nan taron karamar sallah taron babbar sallah ma'ana a wurin masallacin idi a karamar sallah da masallacin idi a babbar sallah da ranar juma'a ki lura ranar juma'a duk abin da kika sa a raba duk abin da kika kai a raba ingantacce kamar yadda na faɗa ɗazu in amina ne kusan ya tara jihar neja baki ɗaya duk abin da kika raba a ranar juma'a kika raba masallatan juma'a gaba ɗaya da ke garin mina to ke raba ma jihar Niger ne baki daya saboda me akwai yan mina kuma jira da kyau saboda me duk wata karamar hukuma da ke nan garin mina ke ba karamar hukuma ba duk wani gari da yake dan babba babba ko da bai kai karamar matsayin karamar hukuma ba za ki ga yana da wani a nan garin da wata kila so yake sallar juma'a sai ya tafi weekend ya tafi hutun karshen mako kuna jina da kyau wannan abin da kika bayar wannan abin zai dauka ya kai garin su kin ga hanyoyi ne na isar da da'awa cikin kankanin lokaci wanda yake wajibin ki ne a ce ki tafi wannan garuruwa ki je ki kai musu yanzu kin kika samu yan garin sun zo sai kika danka ba kowa a hannu muke cewa rabawa rabawa mun zaki raba eh ko ba ba muna ta cewa a raba kaza a raba kaza wanda zaki raba kibura لينفق fi ساعة من min كوا kowa ya ciyar gwargwadon abin da zai kuna jira da kyau ko watakila ke abin da kika raba shine abubuwan da suke ƙara imani sai ki lissafo su karatun Alƙur'ani yana ƙara imani biyayya da iya yana ƙara imani sanin ma'anonin alkur'ani yana ƙara imani halarta wuraren wa'azi yana ƙara imani halarta makaranta yana sai ke lissafa abubuwan da ke ƙara imani in kika lissafa su kika cika shafi guda na faifa sai ki kai a gurza miki in kika kai naira ɗari uku za a gurza miki in naira uku uku ne za a gurza miki guda nawa guda ɗari kin lura da ke ko in kin kai kaza in kin sai a gurza miki adadin wanda kike bukata ko kuma a'a kin ga mun faɗi takarda kenan ko ta kai shafi biyu ko shafi uku ko shafi hudu wanda ake bukatar a raba wa mutane a'a siffar salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsaftatattu tatattu kika tara sai ki bar araba a'a fa'idar yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati kina jina da ke ko a'a abubuwan da suke sanyawa mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe tsaftatattu ba ta tsoniya ba su kika tsara abubuwan da suke sa mutum ya yi mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu sai mutum ya sai ya bayar araba ma al'ummar musulmi Musa mu nawa kenan musa mu daya a'a ma'ana raba takardu kenan kuma raba takardu gargadon yadda za ki iya shin mai shafi daya shin mai shafi biyu shin mai shafi uku mai shafi hudu abin da za ki iya sai ki bayar a rarraba kuna jina da kyau ko ko kuma a'a wani shi kallo ne inda kika san akan ta in da digirgir in dai kallo ne to babu wasa saboda haka sai kika sami wani kasar da ake siffar sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'a wani kasar ne dubu dubu wuce minti kaza ba ko kasar kenan na sauraro ko kuma kasar ya ana amfani da shi birni da ƙauye na taɓa bin malam bai mai shinkafa Allah ta'ala ya kanshi da gafara Allah ya rahmashe shi Allah ya sa ya huta ana wa'azi aka kammala sai wani ya rubuto takarda sai ya ce malam muna buƙatar a amsa mana wannan tambayar domin mu daga nesa muke kasakasan ku muke ɗiba mu wuce da su so da ka da ya rubuto yana so amsa tambayar tambayar ta shiga cikin kasa ɗin kafin ya ƙare zai sai kasa ɗin ya wuce da shi su malaman da ake da su a nan shiyar tun wuraren su kwata-kwata babu ina fata muku wannan da kyau saboda ya farki tsammanin wai yanzu an ci gaba an manta cd an shiga cd an shiga dvd kowanne yana da yancinsa kowanne yana da tasirinsa karki manta da cassette kuma jina da ke ko ɗaya kenan karki manta da cd cd watakila wata lacca guda ɗaya da kika ji kin ƙaru sai ki bayar ki ce a gurza miki guda goma sai ki raba mutum goma ba shi kenan ba ina ba ta mugoci wannan da kyau Allah ta'ala ya ji kamaran Jafar Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta na ji shi yana bayani yace wani malamin su a Madina ya ya je ya kene wani saurayi shawa ziyara wani saurayi ne a unguwarsu a unguwar malamin irin samarin ne ko ba abin da ya rage masa kawai sai dai wannan taba tana mutuwa ana kunna wannan kawai yan ba abin da isha kansu sai malamin nan ya kai ziyara a ɗakinsa ai bawan saurayin nan yana ganin malamin da sai rikici lafiya ya ce wallahi na koma ziyara ne kawai lafiya eh, yana ganin shi a matsayinsa bai kai malam ya kawo ziyara ba kun ji wata magana ko ita ta dauka kawai sai dai ɗalibanta su kawo mata ziyara da ɗan ba ta taɓa kaiwa ɗalibanta ziyara kawai da malami ya gaza ya kai mai minti biyu ba fira shi malami a wurin ƙur'ani shi kuma wannan disko ake ji kin ga babu wata tasha da za ta taimaka musu su tsaya a fiha yana na da ko da zai tafi sai ya bashi kasar guda biyu shi malamin kenan ya ba wannan kasar guda biyu kasar daya caji ne kan azabar Allah kan azabar duk wanda yi kaza duk wanda yi kaza duk wanda yi kaza duk wanda yi kaza kasar daya faɗaitarwa ne kan rahamar ubangiji sai da aka bashi kasar din nan guda biyu sai sai ya ajiye su ana nan sai tafiya ta kama shi zuwa riyadh daga madina tafiyar kilomita dubu da wani abu daga madina zuwa riyadh ba tafiyar kilomita dubu ce a ƙasa a mota kenan sai da haka da ya tashi sai ya kin ga tafiya ce dole kana bukatar abokin fira da ya tashi sai ya ɗauko waɗannan kasa kasa tun da yanzu ne lokacin jin su tun da a ɗaki dai disko ake ji da kome da kome yanzu tun da zai tafiya kawai bari ya sa shi kenan ya sa wannan kasar fa na azaban nan ya sa ya ji ya juya ya juya a ya kare ya kare ya sake juyawa ya kare ya sake juwa. ya ce kai ya ɗauko ya masa ya ji rahama ya kan da isar ya ba inda ya wuce sai masallaci can ya ji ake sallah da shi ake kaza wannan ya zama sanadiyar shirya sa in kira shi ake ya masallaci ba zuwa zai ba in kira zai ake ya karatu ba zai zo ba in makaranta kika zo ne in ce kai shi kada ya bada kuɗin makaranta ba zai zo ba in uwa kada mu raina abin da zaki bayar mun karanta jiya li an yi hadiyar lahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin ni'am Allah ya shirya da mutum guda saboda kai kun ga wannan ba fashi ya ba ne wani ya dauka ya bashi kuna jira da kyau ko saboda haka kun ga akwai bada DVD DVD ya tara waɗansu abubuwa kusan iri ɗaya coci ne masu alaƙa da juna sai da haka shi take so ko kuma cd vcd wanda yake minti talatin da minti kaza buƙatar ba wai a ji da yawa ba a'a a gyaru shi ne kawai abin da ake buƙata ko da na minti ashirin da biyar ne ya ki sa iya wannan a sanya mata ta ji ta ƙaru ina fata mun gane waɗannan al'amura waɗannan suna saita mana abubuwa su da sosai na faɗa kuma ina ƙara faɗa karki tsammanin wasu shekin tara da yawa karki tsammanin sai mai yawa a'a ki yi gwargwadon abin da za ki iya yi Allah ta'ala ya shirye da wata ya shirye da wani ta sanadiyar ke da kika bata wannan ba karama falala bace ba karama tasiri bane kuma wadannan hanyoyi kamar da bayani zai zo za mu amfani da su a wurin a kungiyance a ɗaiɗaikun mutane Allah na ta mu fahimci wannan da ke ko sai mu tsaya mu ga wannan kaset ne za a ji a ƙaru wanda ba zai tura mutane su ɗauki caji sosai ba a'a za su gane al'amura watakila ni zan buga iri kaza ke za ki buga iri kaza sai mu ittifaki a wannan ƙarshen wata ɗin ya zama na ke ki bara ɗari biyar ke ki bara ɗari biyu ko kuma a'a dashi suka yi sai zama na kullum ta ba wani ta siya in ta ɗauka kwanuka kawai za ta siya ba a'a nawa za ta cire ta bayar a buga mata takardu duk da ta bayar a dashin ba ta tambayi hukuncinsa ba har yanzu ba ta san hukuncin shi ba amma dai sai ka ga me za ta fara a ciki waɗanda duk hanyoyi ne na isar da dawa littafai akwai matsawiyat ƙananan littafai littafai masu yawa da za a rarraba mu mutane ina fatan yanzu da na faɗa rarrabawa da wanda na faɗa da wanda ban faɗa ba kin san za su yawa saboda haka ni nake cewa shawara kuna ji ko idan ana biki da mai da mai ake bayarwa ana ba da buta gidan waye ba buta ana ba da baho kuma ba haka bane gidan waye ba baho kuna jira da ke ko ana ba da eh duk da wai bai halatta bane duk ya halatta a bayar amma wata yadda aka ba ta din haka za ta zai ta ajiye shi amma idan kika bayyana wata CD kika bayyana wata DVD tana zuwa in dai da wuta abu na farko za ta sami wata ganni a cikin shi ina fata hukunci da kyau kuma ko ni da so kike dai a sa dai bikin wani din a jikin sirri din aka samu masana abin za a iya manna stika bikin wani ba shi kenan ba bikin wanci da wani da wanci kuma za a raba ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda haka in uwa waɗannan duk hanyoyi ne na isar da dawa da kika ba ta bahu dama tana da shi da ki gaba ta buta dama tana da butar da ki gaba ta kofi ki gaba ta tangaran ki gaba ta cike kaɗai ki gaba ta shaku biyu ki gaba ta duk tana da su ina fata mun fahimci wannan da wata watakila ma inda za ki ku haɗa kudin kaset ɗin ko kudin vcd ɗin ko kudin dvd ɗin ya fi kudin wani babu ɗin eh a gema ke kudin wani bawan ba na gema ke kudin wani bawan ba da kai kudin wani abun ba ku lura da mu ce haramun da'i amma muna maganar wa in zaham adadul masalihi yuqaddamu al min al-masalihi ki bada bawo yayi ki bada cd yayi amma a cikin su wanne yafi yi ki bada cd dan za ta ji ta karu Allah fata mun gane waɗannan al'amura saboda haka hanyoyi ne da ake bada su akwai annasharat in ka ce annasharat shine yada abubuwa ta kafafen yada labaru watakila wata duk za ta iya waɗannan za ta iya bugawa kuna jina a rabar za ta iya bugawa a cd za ta iya kaza za ta iya kaza wata kuma a'a wannan cd guda ɗaya ɗin wannan dvd guda ɗaya ɗin tana da nauyin ta ɗauke shi ta kai nta a yaɗa shi kowa gani ko za ka yi ba kuma na ka sa nta kowa zai gani in aka maganar aka sa a rediyo yanzu zai ci kenan yanzu rediyo hanya ce ta isar da sakonni wannan ce na ko tv talabijin kenan hanya ce ta isar da sakonni satellite tauraron dan adam hanya ce ta isar da sakonni idan za ki iya daukan nauyi wani karatu wani abu kaza wani abu kaza don a yada kowa ya ci Allah kaɗai ya san adadin mutanen da suke ji kuna jina da kyau ko Allah kaɗai ya san adadin mutanen da suke ji kowannen ku shaida ne da yawan ku kun san lokacin da idan aka ce an sa kasa ɗin an sa mala abubakar mahmud gumi a gidan rediyon kaduna za a zo a kewaye rediyo ne ana sauraro haka ne kuma haka ne haka ne saboda haka in ke ki da nauyin ɗauka watakila akwai wacce za ki yi wa magana Ku fahimci wannan da ke ko akwai wani kasar da kika ji akwai wani wanda kika gani yana da kyau al'ummar musulmi su gan shi sai a je a biya kudin a NTA a kafar yada labaru sai a sanya shi kowa sai ya gani a ita wacce za ta iya bugawa ne sai a buga a raba kowa ya samu kowanne da nashi wani din rabanki ba zai kai gare shi ba amma ba sa NTA zai gani wani din sa wanki a NTA ba zai gani ba don ba shi da lokacin sai idan an ba shi guda ne ya zama lokaci ya natsu sai ya gani kowannen su ya samu da a wannan ba tare ce ba taki bace fatar mu duk wani musulmi ba ma fatan ya shiga fursuna a ranar alkiyama ko da ta minti ɗaya ce fatan mu a gudu tare a tsere tare ana fatan mun gane wannan da kyau akwai intanet yada bayanai yada da'awa ta hanyoyin intanet a dinga wannan lokaci zan baɗi hanyoyi na intanet da ake da su akwai bulletin.org akwai bin bas da oh, duk masana yanke ne za su iya gane wannan akwai bin bas akwai bin usamin akwai jami'in shekul islam ibn taimiya sunan shi taimiya.org babban masallacin juma'a ne da ke riyadh masallacin juma'a ne ba ma na kungiya ba masallacin juma'a kadai allah kuwa shi ke da wannan in kika lura ki ga sashi na da'awa da daurori da tafizul qur'an da waye da waye da waye wani shiri na ci gaba da suka sa kwanan nan wai hatta su a masallaci za su iya samu suna da wasu hanyoyin sadarwa ta hanyoyin waya da suke tura musu suraka ana ana diplomat din da'awa ne ana dada ɗaga ta ana daɗa haɓaka ta kuma da ke ko akwai kafar bayanai ta intanet mai zaman kanta website kenan akwai kuma blogger wani shafi ne shi ma a intanet na tafi da gidanka wannan bai kai wacce ba duk masana harkar sun san yadda suke shi daɗin intanet kuma idan kai bayanai kai bayanai ka ɗora su duk wanda yake da adireshin a duk duniya zai kama kai cikin kankanin lokaci ina ga ta mafi wannan da ke ko a daidai ne ke faɗan namu mai sunan shi mumbarin musulunci musulunci.com abinan .org mundar musulunci.blogspot.com ko za ka iya shigan shi ta google za ka iya shigan shi ta tiri hanyoyi da ake bukata shi shafi ne da ake bukata su da yake wani zai iya kaiwa wani ta duk yadda kike wani kuma ta nan zai samu hanyoyi ne da ake isa da da'awa da su akwai abin da shafi facebook facebook ba dan dalili na cashewa ba ba don dalilin na fira ba don dalilin na isar da saƙonni. saboda ita in ta riga dama haka take in mutum ya shiga dan baɗala ne a kowaɗin waɗanda yake so shi ne akan wannan sun fi shi lalacewa za su ɗora shi akan hanyar da ta fi tashi lalacewa idan ya tafi wajen gyara ne in gyara yake nema za su ɗora shi akan hanya ta gyara mutane da suke rabaniyun duk akwai su a wannan wurare da ake samu Allah ta'ala ya saka da alkhairi har wasu sun kawo kuma ina ba ta wanda da ke ko akwai jarida ina jira da kyau akwai jarida akwai jaridun turanci akwai jaridun hausa akwai jaridun yarbanci da ake bugawa abin da za ki iya shine ki ɗauki nauyin shafi guda a dinga bayanin abin da ya shafi musulunci daki daki filla filla a samu wani malami aikin shi kenan ke kuma aikin ki kenan a dinga yadawa a ciki aikin ki kenan a dinga bugawa ina fatan muna rike hanyoyin da ake yi in za ki iya duka sai ki hada duka in za ki iya kaɗan sai ki ɗauki daidai gwargwadon abin da za ki iya yana jina da kyau ko sai daga akwai jaridun turanci akwai jaridun hausa akwai jaridun yarbanci kowanne sai a buga waɗanda suke mu'amala da irin waɗannan abubuwa za ki ji tambaya daga nesa da kusa akwai wani daga nijar ya bugo waya saboda ya samu wata jarida daga nan najeriya sai ya wuce da ita wa aka wuce da ita ya je ya kallace ya ganta a ɗakin wani ya karanta ya ga lambar wayar da aka sa sai ya trace din wannan lambar wayar kuma har ta kai ga wanda ya kira so daga kada mu wasa da irin waɗannan kamfanonin jaridu akwai kamfanin da suke suna ba shafi a ranar juma'a don a wallafa bayanai sai ki rubuta akwai wanda yake a'a su saya ake yi sai a saya a cakare musu kuɗi kuna jira da ke ko sai a rubuta bayanai wani in ya ci shingida ne a mota ana jan shi lokacin zai ɗauki jarida ya karanta wani sirri da aka bashi lokacin da yake cikin mota ne zai sa ya ji kamar da muka faɗa da zuwa wanda aka bai maka sai saboda kar mu wasa da irin waɗannan al'amura kun sai ce da kyau ko akwai hanyoyi da ake bi akwai jam'iyyat ƙungiyoyi da ake da su ƙungiyoyi ma'ana kun ga duk waɗannan akwai damar kai kai kaɗai akwai damar a yi shi a ƙungiyance a ƙungiyance muna da ƙungiyoyi da yawa kowace ku ta sani akwai ƙungiyoyi da yawa da ake da su na musulunci a nan najeriya haka ne ko ba ka bane eh haka ne akwai ƙungiyoyi da ake da su na musulunci na yada da'awa aikin su kenan yake da'awa fatan mu shine kowace ƙungiya ta kama aikin da take domin shi ba a ajiye aiki daban ba a kama ya rufe a'a a tsaya a yi ma aiki sosai da sosai a yi ma da'awa aiki sosai da sosai waɗannan abubuwan da muka faɗa akwai wanda yake ba za ki iya yi ke kaɗai ba amma idan aka haɗu da ƙungiya sai ki ga abin ya kai haka ne ko ba ka bane haka ne kuma abubuwa da ake yin su a ƙungiyance suna tasiri sosai da sosai sai mu raba aiki wani lokacin sai ma ki rasa da ina za ki fara shin da birni za ki fara ko da ƙauye wannan kika je kawai kika kwacara da ake wurin ibada abin sai ya sa ki kuka amma kika ga ga wanda ake yi a cikin birni da ake ganin kamar birni cike yake da malamai sai kada wasu yake ga kamar zaki sa hannu a kaki kuka Allah ta'ala ya sauke haka dole a tashi kungiyoyi a lissafa aiki ya zama da kowace kungiya akalla tana da abin da ta tsara za ta yi a cikin wata uku farko na shekara tana da budget ɗinta a shekara uku tana da budget ɗinta a cikin ramadan wanda program take da su a cikin ramadan me za ta yi a cikin ramadan wanda hoɓasa za ta yi ina ta yi gauce wani da kyau dukkanin al'umma kowane ɓangare ba za a yi wasa da shi ba a ce yau ƙungiya kaza ta shirya daura ta musamman a kan abin da ya shafi likitoci an musu tasiri hoɓasa aikin likitoci a cikin ta muhimmanci su ga al'umma musulmi an musu an tara mahauta an tara 'yan kasuwa an tara ma'auna an tara kaza an tara kaza an tara kaza an musu bita ina mata mun fahimci wannan da kyau akwai wanda zaki yi ɗaiɗaiku akwai wanda zaki a matsayin makarantar ki akwai wanda za a yi kaza akwai wanda za a yi kaza yan uwa bai kamata mu yi sakace mu yi sake ba irin waɗannan maki da ake da su su zo su huce mana da a wannan a kanta annabawa suka rayu da a wannan saboda na da sun yi ne muka samu kanmu a wannan lokacin ba inda na da sun zauna tunda sun gane addini ba su wani hoɓasa ba to da tuni kowa zai yana can kan gane gidansu haka ne ko ba ka bane haka ne to amma saboda na da sun tashi to dole mu ma mu tashi a isar da shi bil hikmati wal mu'izati al hasana jadilhum billati hi ahsan ina fata hanyoyin da muka faɗa yanzu da kika rubuta waɗanda za su isa da da'awa da wanda ke karan kanki za ki ƙara ba ƙaramin hanyoyi ba ne da za su isa da da'awar da kusa da kuma nesa ana fata muku yace wannan da kyau da yaren ruka wataƙila ba kasar kika ɗiba sai kika sa su a mota za ku tafi daga nan mai zuwa kaduna daga nan mai zuwa kwantagora daga nan mai zuwa abuja sai kika ɗauki kasar ɗaya sai kika ba direba isa direba ya sa a cikin mota ana magana direba ya ce a wannan kasar abin mun shi mana sai ya ce a'a malama ina zan samu wannan kasar din ina fata yadda ya tona da kyau ko kun ga na farko sai a ya direba shi tunda ya tafi abuja ya sa in ya lodo fasin ta mai dawo sai ya sa in ya lodon kaduna sai ya sa dama jikakki kare take da kasa din yawwa sai ki ga mutum uku mutum hudu wuri kaza suke in mutum yake raba ma kowa ba kenan ina fata yin fahimci da kyau mutum uku da tafiyar su take iri daya sai ki ba su daya mutum uku da mutum biyu tafiya su iri daya sai ki ba su daya su sun je can sai su bar a musu rukuri sai su bar a musu kaza sai zama da jakarki ba za ki raba ta da cd guda biyu guda uku ba za ku tafi da awa motar ku za a raba ta da cd ba a raba ta da littafai wanda ake da turanci wanda ake da hausa wanda ake da kaza da kaza fatan ki mutanen su gane ina ga dangu da gara an yi magana sai ki son hannu aljihu ki dauko ga wannan haka ake bukata Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala yake cewa udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan sai Allah ta'ala ce inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin inna rabbaka lalle ubangijinka Allah mai girma da daukaka huwa shi kadai ne litakir kenan a'lamu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili lalle ubangijinka shine kadai ya san wanda ya bace matafarkin daidai wa huwa alam bil muhtadin kuma shine shine ya san wanda suke tafarkin daidai ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin daidai shi wanda Allah ta'ala ya dinka ya san ya mai bata ya rubuta kan alawar mabus batacce ne to babu yadda za ki shirye da shi Allah ta'ala cewa yake yi wa man yuridullahu fitnatahu fala tamliku lahu min Allah shay'a ولكن الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya kaddari duk wanda Allah ya nufaci na ya fitine shi ya sanya mai bata falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ki taɓa mallaka mai da wani abu ba ba za ki iya taɓa amfani da shi da wani abu ولكن الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم waɗannan su ne waɗanda Allah baya nufin ya tsarkake zukatansu domin zuciya in bata samu tsarki ba to duk sautar jiki duk canza atamfa duk canza kaza ba abin da zai yi. Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da haka naki zaki bi wannan hanyoyi don ki ga kin isar da da'awa kin isar da ita nesa ba kusa ba ki sani waɗannan ayyuka shine ayyukan annabawa mun yi faɗi abin da yake falalaman da'awa jiya ta sanadiyar wannan Allah ta'ala ya shirye da wata Allah ya shirye da wani Allah ya shirye da wasu ya bi miki duniya da abin da ke cikinta ina fata mun fahimci da ke ko idan ita malama ce tana wa'azi to ke kuma kina ɗiban wa'azi kina rabawa in ta gano haka sai ta zama ita ma tana wa'azin kuma tana ɗiba mai su tana rabawa amma zai mana ke ba wa'azin kike yi ba kuna jira da ke ko ke ba ɗauka kike kika sa a rediyo ba ke ba ɗauka kike kika sa a tv ba ke ba wani abu kike ba ke dai kullum zai ra'ayi da shi ke ce ɗaukan fari ai ba haka ake yi ba ina ga don ke kullum ke ne kuɗi kawai kullum kuɗin kai ba haka ake yi ba ke ma ki yi ƙoƙari ki ga me kike mu addini Allah ma ta rubuta wannan da kyau ko ba zama faɗi tarurruka ba sai lalle a tarurruka ba ko da guda goma guda ashirin kika yi sai ki raba a unguwarku kowace a bayar aje a kalla shi kenan amma in uwa yadda muke zaune haka yana da kyau gaskiya mu wani sa, mu tashi tsaye domin cinto waɗanda yake muke ganin tafarkin da suke a kai ba tafarkin daidai ba ne don akwai jahiltar addini akwai jahiltar kaza akwai jahiltar kaza akwai jahiltar Allah ta alai sauki Allah madaukin sarki yake hanyoyin da muka faɗa na sha faɗa kaɗan ne muka faɗa za ki iya cewa akwai hanyar fassara ki duba hisnul musulmi. da me aka yi shi da larabci an fassara zuwa hausa an fassara zuwa ingilishi an fasara zuwa faransanci an fasara zuwa urdu an fasara zuwa kaza in kika duba shafin karshe musamman ma a ce wata ko kin rubuta shi kina cikin wanda suka rubuta da sunan muslim in kika duba shafin za ki ga cewar ga lugogin da aka fasara shi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka fassara tana tasiri sai dai fassara tana da sharuɗa ba kawai kin samu caji ba za ki ce bari ki fassara dole ne ki san yarurrukan da zaki fassara da su ki san wanda zaki ciro ki san wanda zaki kai kamar da yadda yake bayyana a ƙa'idojin fassara Allah ta'ala yake cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in shabartum la huwa khairul lisabirin Allah ta'ala ya ce wa in aqabtum kun ga mun shigo ayoyin Madina kenan da muke magana jiya cewa wannan ayar zuwa ƙarshe ayoyin da suka sauka a Madina Allah ta'ala yake cewa wa in aqabtum idan za ku yi ramuwa an yi muku kenan kuna shi na idan za ku rama fa'aqibu to ku rama bi misli ma uqibtum bi da irin yadda ake muku in za ki rama in an miki abu kina so ki rama to ki rama gargadon yadda ake miki ba wai ramuwar gayya ta fita gayya ciwo ba ba ramuwar gayya ta fita gayya zafi ba in an ɓarar miki da mutala ki ce za ki ɓare mata da talatin in an ɓarar miki da talatin ki ce za ki ɓarar mata da talatin da biyar wannan ba musulunci ba ne kuna jina da kyau wa in aqabtum in za ku ramuwa fa aqibu bi misli ma uqibtum bi ku rama da irin yadda aka yi muku ɗaya kenan wala in sabartum wallahi har idan za ku haƙuri kuma fasa ramuwar lahuwa khairul lisabirin wallahi shi ne mafi alheri ga waɗanda suka yi haƙuri kenan yanzu na farko kirama yadda aka yi miki kada kirama ya fi in ki karama ya fi to ki wuce gona da iri ba ki daidai ba in ki ke haƙuri kuma shi ya fi Allah ta'ala yana cewa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan aiki shine mummunan aiki gwargwadon yadda ake miki wannan in kin mace wallahi ba za ki yadda ba wallahi ke ba aiwa haka wallahi tallahi ba za ki yadda ba ke ba za ki yadda ba ke waye waye duk rashin yadda ki za ki yi gwargwadon yadda ake yi miki ne yana shi da kyau shi ne abin da shari'a ta baki lasisi sai Allah ta'ala ce fa man afa wanda iyafi wa aslaha ya wanke zuciyar shi fa ajruhu ala Allah to larin shi yana wurin Allah kun ga wannan ayar ita ma irin wacan ce an ba ga damar karama Kuma jira da ke ko amma da aka ce kirama ba za kirama yadda ya wuce ba don wata ayata ce wani aqabtum fa ake bi misli ma uqimtum bi wannan ta ce wata za'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wata ayata ce wala in sabartu la huwa khairul lisabirin wannan ayat ce fa faman afa wa aslaha fa ajruhu alahu kenan an ba ki dama kirama kirama gwargwadon yadda aka miki amma in kike in kaya yafe to ladanki yana wurin Allah masa ma'ayoyi ne kenan Bi daya da muke magana akai daya da muka kara yanzu aya da wata aya da zamu sake karawa sai Allah ta'ala ce wal juruha qisas wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنة بالسن والجروح قصاص وما تي قصاص هنا راموا أي مكي أي مش يد إيمكي أي متى يد تيمكي سأل تعالى يتي فمن تصدق به فهو كفارة الله وان بإيافي بعد أن بجي رانا با إيافي ورجنا رجوكو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأدان إليه بإحسان wanda iyafi ki yafe shi yafi yana tuna da ke ko amma idan aka kashe miki wani Allah ya sa'ala ya kiyaye aka ce ki hakuri kika ce a'a yadda tunda shari'a ta yanke mai hukunci kisa yadda imin shi ma ai ba wanda ya zai ce kin yi zalunci kin yi mai gwargwadon yadda ima ke ne amma ki kiyafi shi ya fi, Allah ta'ala ce fa man tashaddaqa bihi wanda iya zo ga huwa kafaratullah to wannan kankara zunubi ne gare shi can kuma yake fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf kenan an baki damar ki nemi abin nan naki ba wanda zai ce kin yi zalunci amma ki yafe shi ya fi, ina jina da ke ko Allah ta'ala ya fi mana baki daya Allah ta'ala ya fi mana baki daya wannan abin yana da kyau a fahimce shi yana da kyau a gane wannan idan wata tilo wata ta ce za ta rama sai a ce ba ta yi adalci ba ai adalci shine ke mutum yadda yi maka idan kika yafe ki yi ne falala kenan fatan mu Allah ta'ala ya bi mara baki da Allah ta'ala yake cewa wasbi wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaqin mimma yankurun Allah yake cewa da annabi sai mai dubin daraja wasbi ka yi haƙuri domin kamar yadda na faɗa muku jiya wannan ayar in aqabtum zuwa ƙarshe ta sauka ne akan bayan yakin uhudu kafirai a uhudu sun kai sayyidina hamza ina fata mun gane wannan kuma na hamza kowa ya san shi barde ne cikin barada gwarzo ne cikin gwaraza jarumi ne cikin jarumai aka kashe shi aka ba shi aka mai kaza aka mai kaza aka mai kaza aka mai mutane da yawa irin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma sai ya dandana musu sai musu kaza sai musu kaza sai musu kaza sai Allah ta'ala ya ce wa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqimtum bi wa la in shabartum la huwa khairul lisabirin wasbir kai hakuri wasbir ki hakuri me izafi ki hakuri kai hakuri kai da ake magana da kai wa ma sabaruka illa billah ladan hakurinka baya wurin kowa face na wurin Allah subhanahu wa ta'ala wala tahzan alaihim karka yi bakin ciki akan rabuwa da su karka samu damuwa akan rabuwa da su wala ta ku fi kada ka kasance cikin kunci mimma yamkurun cikin irin makircin da suke yi ka kwantar da hankalinka innahum yakiduna kaira yakiduna kaira wa akidu kaira fa muhilil kafirina an dunya wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makir hakuri ya kasu kashi uku hakuri ya kasu kashi uku akwai asabaru ala ta'atillah hakuri akan bin Allah hakuri akan bin Allah bin Allah sai an hada da hakuri kuna jira da ke ko yi ma Allah ta'ala biyayya sai an hada da hakuri kai kin san ba don hada da hakuri ba da wasu abubuwan sai a hankali don sha'awa tana jin mutum zuciya tana bin mutum amma bin Allah subhanahu ta'ala sai hada da hakuri azumi ne sai ki hada da hakuri yin sallah ne sai ki hada da hakuri ga wani abu kina so an ce miki a'a sai ki hada da hakuri shine asabru ala ta'atillah yin hakuri akan yin Allah ta'ala biyayya shi karantar shi bin Allah madaukin sarki sai ki hada da hakuri mai ne mai kira na ɗaya nau'i na biyu asabaru an ma'asiyatullah yin haƙuri don kada a sada ma Allah ba wai mutum ba baya san wannan abin da Allah ya haramta bane a'a haƙuri yayi ya haƙura ya bashi ma'ana sai ya hada da haƙuri sannan a bar abin da Allah maɗaukin sarki ya haramta kuna jima da ke ko na uku asabaru ala aqdarillah yin haƙuri akan abin da Allah ta'ala ya kaddara Allah ta'ala ya kaddara ke rabu da wani danki Allah ta'ala ya kaddara ki sun zube Allah ta'ala ya kaddara kwazakin kone yaron ki ya kone wani abu ya fa duka hakuri babu canfi da wata ta ce min ai je kina gani a'a la adwa wala tiyara duk babu waɗannan al'amura canfi da waye duk babu su to da wannan zaki ji da wannan asarar da kika yi ko kuwa da wannan camfin sai ya na babu ladan haƙuri ɗaya kenan sannan ga tauhidin ki ya samu matsala da wani mutum zai ji a sabru ala la yin haƙuri akan abin da Allah ya ƙaddara sai mutum ya haɗa da haƙuri sai mutum ya ciji sai mutum ya dake ina fata yin fahimci wani da kyau waɗannan al'amura ana faɗar su a karanta su a karatu kowa ya gane su amma aiki da su aikin sai lokacin ya faru sai ki ji mutum gaba ɗaya har ɗaci ɗaci harshen shi yake yi ɗaci ɗaci a masifa ta yi masifa sai mutum ya yi haƙuri a sabiru ala a ƙadarin nan annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi lokacin da ɗan shi Ibrahim ya rasu me yake cewa cewa yake wa inna bi farakika ya Ibrahim la mahzunun zuciya tana bakin ciki ana amma lalle bata rabuwa da muke da kai ya kai Ibrahim muna bakin ciki amma babu yadda muka iya ba za mu faɗi abin da Allah ta'ala ba zai yarda da shi ba au kuma ka Allah ba da mu bauta wannan da kyau saboda ka sai an yi hakuri sai an bayyana zuciyar hakuri akan abin da Allah ta'ala ya kaddara shine as-sabru ala qadarillah yin hakuri akan abin da Allah madaukin sarki ya kaddara sai Allah ta'ala ya ce inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun inna Allah lalle Allah mai girma da daukaka ma'a alladhina taqaw yana tare da waɗannan waɗanda suka ji tsoronsa walladina hum muhsinun da kuma waɗanda suke su ɗin nan su ne masu kyautatawa Allah ta'ala yana tare da su Allah zai agaza musu Muhammad al-Aminu Shankiri Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya rahamshe shi ya ce ma'iyyatul khassa bi ibadihi al-mu'minin wa huwa al-i'anatu nasru wa tawfiq hadin fara cikin adwa'ul bayan fi wadahul qur'an bil qur'an da Allah ta'ala ce inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa shin yana tare da su ya shiga jikin su a uzbillah wanda ita ce da kiristanci al-hulul wal ittihad cewar Allah ta'ala yana ko ina Allah ta'ala ya shiga jikin mutum wanda yake wannan wani matsayi ne da mutum yake kaiwa a subanci shi ne yake samun irin wannan ya ce ma fi kalbi illallah ma fi jabi illallah ma fi kaza ma fi kaza ma fi kaza ma fi kaza kuna jina da ke ko Allah madaukin sarki yake cewa inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da dukkan waɗanda suke jin tsoron sa Allah yana taimakon su yana adaba musu yana ba su nasara Allah yana musu gandakatar ina jira da ke ko zaki ga fitutunu sun taso a cikin addini sai Allah ta'ala ya ba su kariya kiga kwata kwata su wannan abun ko shi ba ta shige su ba balle a cewa kafa su ta zani wannan ba karamin taimako bane inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina muslimin duk waɗanda suke jin tsoron Allah duk waɗanda suke ihsani shi jin tsoron Allah shine ki sanya badala ki sanya kariya ki sanya katangar karfe tsakaninki da abin da yake Allah ta'ala baya so da kuma riko da abin da Allah ta'ala ya umarni da shi akan haske na Allah maɗaukin sarki ma'ana akan dalilai na Qur'ani da hadisi wannan shi ne ake kira da tsoron Allah shi kuma ihsani ya kasu kashi biyu akwai al-ihsan ila al-khaliq kyautata wa mahalicci akwai al-ihsan ila makhluq kyautata ma abin halitta shi abin halitta sawa'un mutum ne sawa'un dabba ce kaza ce akuya ce agwagwa ce Allah manzo sallallahu alaihi ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fasinu al-qitla wa idza dhabahatum fasinu al-dhabha وليحب أحدكم شفرته وليرحب بها da za a yanka akwai insani da Allah madaukakin sarki ya ce a mishi na a wasa abin yankan kada a zo a ta a ta har yanzu mana kafin a yanka ma ya riga ya mutu Allah ta'ala ya sauke akwai al-ihsan kuma ila al-khaliq shine an ta'budu ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara ka bauta ma Allah ta'ala kamar kana ganin sa wannan shine martaba matsayi na koyi a addini ba ma akwai al-islam babban gidan kenan akwai al-iman akwai al-ihsan وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون القلب كالإيان har ya zama zuciyar mutum ta kasance kamar ido ne gashi yana ganin sa to wanda yake wannan yana bauta ma Allah madaukin sarki tunda ta ce Allahu akbar za ta kabbara babu wani abu na duniya da ya gifta mata babu wani adashinta da bata dauka ba ba ta ugo wani kallantara ta dora bai kare ba babu wata jarabawa da za a yi musu babu komai har ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wataƙila ko da farfesun ka za aka ajiye mata ba ta ji ƙashin shi ba saboda ne gaba ɗaya ta yana gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala mutane ne da suke ɗan suna bauta Allah maɗaukin sarki har ba sa fatan su rabu da bauta ina fata mafi wannan da ke ko ba wani mutane ne suke cewa a yi sallah huta ba amma shi yana jin kamar wani yi ne da ya yi ya huta shi ba dai an ɗora mashi ba wallahi azumin nan ba don ya zama wajibi ba shi da bai ba ita da bata ba sallan nan ba don ya zama kullum ba ba don ya zama dole ba ita da bata ba wannan ba shi ake bukata ba ana bukata ki bauta ma Allah kina son ibadar kina jin ɗanɗananta kina jin lagarata kina jin ƙanshinta kina jin zaƙinta a baki haka ake bukata ki bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya kasance yana tare ki zai agaza miki zai baki kariya magabta ne mahasara ne waye waye miyagu ne ko waye sai dai ya doka ya bari kawai sai a ce wance ko lafiya wallahi tallahi lafiya kalau ba ta bori ba ta tsafi kuna da ko ba ta bori kuma ba ta tsafi a'a kariya ne na ubangiji subhanahu wata'ala ta tsaye dokokin Allah sallah take a kan lokaci na fulfili ba ta wasa da su zikiru da suka tabbata daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wasa da su karatun alkur'ani ba ta wasa da su biyayya ne kyautatawa ne ciyarwa ne duk ba ta wasa da su wa akhir da'awana bi tawfiq rabbina أن الحمد لله الذي وحده الآن وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق رضا متناخلة محمد المختار لمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا الحمد لله رب